بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين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 Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Yau ashirin da uku ga watan tara watan Ramadan. Hijiran Annabi Muhammad sallallahu dubu daya da ɗari huɗu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. To, muna dai cikin suratu yasi, aya ta sittin da tara. Amma dai zaman da ba ko bai ba, canta dace ce malam Bello ina maka da wani. Masu gyara zaman ni gwanaye. kusa da malar lasi kaga alaji alaji jibirin kai ma nan kamata ka toshe nan wurin ɗin eh a mu miƙe ta kawai mu na ba gidanmu ne ba miƙe kawai ka nan gaba haba ye hmm? <laughs> eh yawa to ya ta zama tukuna <laughs> eh bari ya ga gyara da wanka tukuna yawa to shi da wuri kun yi masa wani zami kinta ga mutane waɗanda suke mm, abin nan kamar yadda aka ga ai da ba haka ba to malam balin da uganda yanzu sai na tsaya yi hakuri ne mota na ganta na to ba da Allah ya ganar da mu ita wa man nu'ammirhu aya ina tambaya aya dadin bayanin aya 68 cewar Allah na cewa man wa man nu'ammirhu duk wanda muka yi masa tsawon rai don na kisu sai mun rauna na shi sai ya koma farko in dai mutum ya tsawon rai ya tsawon rai ƙarshen ta sai ya birkice ƙarshe nakan yawan faɗi yadda aka yi masa tsarki a farko a dawo ana masa tsarki an masa tsarki ya koyi tsarki yana tsarki da kansa kuma ya sake dawa bai iya tsarki ba sai da masa tsarki ta ɓaci an nakasa hankalinsa an nakasa jikinsa an nakasa sa yawancin wanda da yi tsufa zai zama haka banda nuna kesu na wajen abin da ya shafi abin nan hatta yakan karye kaga ai yaro in ga ka haifi yaro haka za ga in mata suna sa yatsa guda biyu su tallaba kan in za ga ba sai ga ngo sai an tallaba shi bai tsaya ba da kan yayin da izo zama ba abin da ke ba shi wahala irin gilu gilu kan gigil gigil karshen ta sai kan ya gashi kim ko yi gaba ko yi baya musamman a ce yana da lafiya to amma wannan zai koma gaba da ya lankwashe kaga sai an tallaba masa an waye gari kaga in zai ci abinci har muka dinga zuwa muna maganan abincin abinci muka rasa sunan shi da Hausa wanda sai an daura maza eh, Alhaji ke ce nafkin kawai saboda ana ce masa wanda za a ƙara masa a wuya sannan dinga bashi abu na zuba in an gama a kwance a goggoge a goggoge masa baki sannan kuma a kwantar da shi ko a zauna shi akan kujera a kalla shi nan na tallabe nan na tallabe kidan aka misalin babba ne ana so za a gaishe yana zaune shuru jungum wannan ya faɗi gaisuwa jungum wannan ya bai ce sannunku ga wani hasafi za a yi masa sai dai mutane in an ma muka sai dai kawai na kusa da shi shi zai karba wani ya zo da ɗaurin kaza wani meye kaza bandur kaza bandur guda kaza sai dai na kusa da shi suka karba suka karɓa sai malami ne na an gaishe ku ana malam na muku du'a in ya motsa baki a ce amin amin amin in yi juya haka ce amin amma wuyan sama a karye yake in an zaunar da shi ifaɗi gaba in an tsayar da shi takwai ita tana sai dai a ba a je a kwantar a zaunar dai kamar yadda bahaushe kan ce Ta gano na kisu an mayar da shi yadda ka ga jinjiri inda misalin yau za mu samu jinjirin jirajiran nan da aka ana kawo shi yanzu a ganshi cikin tsumma ya rafta rafta rafta ko an fito maka da fiskar za ka gani a rufe a rufe a rufe a bashi haka a bashi haka sannu mu dije nan ko to Allah iraya shi Allah iraya shi ana ta murna a lokacin ka dinga ta'ajibi yanzu gona din kuna son shi haka a kai ba ka son shi wata rana shine zai ce ba shiga layin mu ba da kogulki ya ce kin ka isa gito a ba kai ne wa ne ba ce bi ne ce to ba da hakuri zaman ka lafiya ka zaga ya karbu in ma za ka sa a zo a damƙe shi a yi masa abin da a lokacin nan dai karbu da shi ka ce Allah ba da hakuri gaban kai ta so faka ta haka kowanne mutum yanzu kana ganin a gabanka kaman ba mustahil komai zai yiwu amma an tafiya ta yi tafiya za ka yi tun kana ba za ka yi ba sai ka gari ba ma za ka iya ɗin ba ya koma laƙa gaban nan ta karye ƙasusuwan nan sun rauni wahanal azam ba a magana wasu ta'alar rasu ta saboda kan nan to haka ainihin abin da nuna kisu ainihin filkalki sai mu mai shi baya a halitta wannan filkalki afala ya wannan bai isa wa'azi ba mutum ya san dai duk yadda ake za a koma ga Allah la ja min Allah illa ilaihi tun daga duniya babu wani wurin gudu daga Allah sai dai aje ga Allah sai da koma wurin Allah wannan bai isa ba a yi hankali a tsaya a gaskata Allah a gaskata addinin musulunci kuma tsaya mu yi gaskiya mu yi adalci mu taimaki addinin Allah akwai sakayya da gaske mu kare musulunci ba tare da jin tsoron komai ba domin Allah ne gaba da dukkan komai duk wanda ya tsaya yana buɗe ido yana barazana kaza wallahi ba kamai bane ba da za ka koma gefe banza a banza wata rana sai a ganshi a zaune lakab malam ƙarshe sai ka tausaya masa ka ce da Allah a rage masa a rage masa yayin da yake yi bai sani ba ruɗun mulki ne ya dame shi ko giyar mulki ne ko giyar lafiya ko giyar kuɗi ko giyar kaza sau da kana afala ya akilun ba za su hankalta ba mu tsaya mu yi tanadi to yake daidai a ya Allah Allah musamman da kake nema wata fito to na'am Allah nake yi yana eh, so ne na ce ka ga sabanin filosofin masu ce wai karfin ne ya kare eh, su philosopher ta naisa ce ya da gobe ne ta mai da shi haka ba naisa ba ce ba duk mai isa ka iske wani wani bai kai ko ina ba ya lankwami wani kuma ina nan ya kai shekarun ka dubi irin sahabbai kuma wasu su tunda wannan mabi yawa ne ka dubi amma rabu yasir yana dan shekara 90 da uku ne mako amma yana harba kibiyan ɗan shekara talatin da uku bai iya harbata. Tasa'in. Hmm? Ke sauke daga Yau ga Allah ji shi daga sai sai ya huta. Kyawa malam babbar huta ba, dan dai hutun nan gaba. Kada an ce an gani na huta a ce kai fa kace ba ka huta ce a yanzu dai ban fara ba. Alhamdulillah na gode wa Allah lafiya na nan. Daidai ba. Gurgudu akwai lafiya. kyauta ce daga Allah ba naisa ke yi ba Allah ke yi Allah ne ya halicce shi da wannan kuma ya masa alƙawarin zai karbi zai karbi haka to yanzu mu koma inda muke ciki wannan dan bashi ne wa ma allamnahu shi'ra Allah ta'ala ishe yake gaya mana shi annabi Muhammadu alzai wani annabi dan gatan Allah ba mu koya masa waka ba shi ba mawaki ne ba ba mawaki ne a ainihin wanda ya yabi wanda ya bashi ya hata wanda ya hana shi ba mawaki ne ba wa ma bagi laho yo ai waka ma bata kamata gare shi ba annabi bai kamar da maroki ba ya zauna ya zubar da mutuncinsa nan ya yabi ƙarya ya yabi ainihin abin nan ko ya zubar da mutuncinsa zubar da darajansa ai bai kama da shi ba za a mika masa kaza ya faɗi ƙasa ya karɓa yi ta yabo yi ta yabo har yi yabon da ba ma haka abin yake ba annabi bai kama da haka ba don haka ba mu kan ba sanar da shi waka ba kuma ma ai kwata-kwata ko da dacewa ka kalla a kallon tunani bai dace da waka ba ba ta dace gare shi ba in huwa ai annabi ba wani bane ba illa eh, abun da izo da shi ba waka bane ba illa zikrun wa qur'anun mubinun wazi abun da ke gaya mana alherin duniya yake fada mana da alherin lahira da tunatar da mu makomanmu da mana matashiya mu tashi mu yi abin da zai mana amfani a duniya da lahira ba fa an halicce mu ne don duniya nan ba kawai kuma wani wasu bayanai ne a dunkule a bayyane ƙur'anin mubinu littafi ne mai fassala dukkan komai tibiyanun likulli shai da mamaki mutane su ce yanzu kana karatun Qur'ani to ya ya kana karatun Qur'ani baka karatun zamani ya za ai karayu ai an ji Qur'ani gaskiya ne to karatun allo me zaka yi sai muna yanzu muna musu da albishi ce ce ga masallacin nan kwance kunga kunga masallacin nan karatun allo yi shi kalle shi da kyau je ka dawo kuma wani mutu duk wanda ya ɗauki kuɗi ya bayar a nan ya ba wa karatun allo ne kuma ina sani karatun allo yi shi kuma ma wanda ya jagoranci shi ba ma da hausa ya ba mun bai su yi ne mara alifi lallamu hasakiri alifi jiɗiɗi tigo ya yi kusa ko sun dawo kusa kusa ai ba turai na nan shi mu yi kuma duk abin da ka gani nan shi ya bayar idan za ka ba da kuɗin ka tuna ce kada fa yan karatun allon ne ce a yan karatun allon ne rike kuɗin ka a karatun allon an yi makaranta har yanzu tana da ba da certificate da jami'a ma da mun ga dama da yanzu ta fara aiki wannan karatun allon yana da asibiti in ban da ba don halayen hausawa ba da yanzu asibitin za a ce babu ko yanzu za a ce a suna dai ban abin da babu a ciki tunda za a yi maka operation za a yi maka menene za a yi maka wane ne za a yi maka wane ne za a duba babu fannin da babu a ciki illa halayya na dan adam har yanzu ba a gyara ɗaya bisa ukun asibitin ba kuma karatun allo ne ina yayan allo yan halal ake nema ba wanda zai zai gwada mana wayo ba <laughs> wayo kan mun sha in ga akwai labari yanzu in zan yi littafi akan damfara a asibitin nan in da zan yi littafi yan damfara iri iri na gani wanda ba su da lissafin su ba su lissaftuwa yanzu cikin masallacin ɗaya bisa uku muke amfani da shi karatun allo ne ɗaya bisa uku nan ne ƙasa ga can sama ga wata can sama amma dama mu muka yi wa ku yi ta aihuwa sai mun cika su sannan in ba kun cika su to daga yanzu in dai habban mutuwa sun ce to shi kenan a sake fafe kasa za mu roso shi ƙasa sai mun yi uku a ƙasa sannan mu yi uku a sama in kuma Allah ya karɓi da shi kenan ya rage naku ba magana sallah kan dai kuma karatun allo ne sai ya sa aika karanta alqur'ani ka tabi Allah ba Qur'ani ka karanta ba ba ka san alqur'ani ba ba qur'ani ka karanta ba ba yadda za a ka karanta alqur'ani ka zubar da mutuncin ka. ha wane mutum mutum karanta alqur'ani kuma qur'ani ya karantu ka san abin da ke cikin qur'ani sannan a ce wuri ya tozarta la mutanen ne tozartattu ba qur'ani ba sau da kana qur'ani qur'ani tibiyanun likulli shay duk abin da kake nema na lahira da duk abin da kake nema na duniyan akwai hanyoyin samunsa abin da mutane suke ta kuka da kansa suna ta kuka a kansa ah, magana ne ba taimako bara bara bara an taru ko ina an kasa magance bara wannan musulunci na da hanyoyin dakatar da bara sama da talatin kowanne in an yi wadatar Qur'ani ne ka kaga wani mutum nan yana zaune a gefe can yana jira in kun tashi ku bashi in kun tashi ku bashi ma Allah ya bashi addinin sa ne yake nemawa kowa zai ci da kansa kuma abin da irage zai kawo ba a renawa ko kaɗan ko mai yawa kawo in babu katin yi ka wata rana ka rage ka kawo haka za a ci gaba da zama ba magana muna zauna ce a zo wani yawo da bokiti jama'a kawo ka tawo Wani duk wata tafi ba ko wani mai bayarwa ne illa zikirin wa mobili mubin zira man na hayya qur'ani dan yi wa'azi wanda suka suke rayayyu qur'ani ba na matattu ne ba ba wayan wane ya mutu a taro a sauka wane na neman mukami a taro a karanta masa saboda a naɗa wannan mukamin din wane na yin kaza ba da lafiya a taro a kaza i qur'ani na magani amma ba wannan babban maganin da yake ƙur'ani tarbiyya ce tsari ne wanda al'umma in suka bi shi za su ɗaukaka a duniya kamar yadda halifa na biyu yake cewa nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam مهما ابتغينا العز بغير ما أعزنا الله وأذلنا الله mu jama'a ne Allah ya ɗaga mu ta musulunci ko mu arewa musulunci ne ya ɗaukaka arewa ba hausa ta ɗaga arewa ba ba fulatanci ɗaga arewa ba addinin musulunci ya ɗaukaka shi a iya cewa ta hannun fulani amma addinin ya ɗaga fulani da suka bar addinin ga inda suka koma har mutum yana jin tsoron jingina kansa zuwa gare su subhanallah barin addini aka yi a ce ah, wannan ba daga masu a ce a kama barawo a ce misali a ce ce kai wa ya ka ce sa kaza musulmi ne kai ya ce e sa ci gaba da tambayoyi na banza to in kayi karatun kaza kai karatun kaza ce a a tun daga nan ka buga ba musulmi ne kai ba in ka ce ba haushe ne kai shi kenan ba fulatani ne kai shi kenan amma musulmi ne kai da musulunci na koyar da ba a ɗaukan tsintuwa ya kai kai kaje kai sata ka san ba musulunci ka koya ba tsintuwa don kayar da jakakka dala ɗari a nan ko dala miliyan a nan ba mai ɗaukan maka in ka ga wanda ya dauka ba musulunci ke ba wani ne ya shigo cikinmu a amma ba ɗan cikin mu ne ba tunda tsintuwa ba a cin tsintuwa in kaga za ta zama matsiya jama'a ga wani ya zudda kuɗi wani ya zudda kuɗi kaga abin zai baka wani ke kai na masu masallacin nan ga amana wani ya zo tafsiri nan ne ya zubar da kuɗi dala kaza gashi nan ku neme shi ku bashi ni ba zan iya neman sa ba sai a rubuta sunanka lokacin da ka kawo wane ne da ka kawo wane ne a ɗauka a wurga su asusu ko shekara nawa ka zo kai bayanin kuɗin ka sai a ebo asusu a baka da kai kuɗi a masallaci in ma babu masallaci ya ɗauka yi aiki da shi kai jama'a ga wani ya taɓa zubar da miliyan kaza an yi aiki da su yanzu a haɗa kuɗin a nan yau tunda masallaci ya ce bashi wa zai biya kun yi shuru yan masallaci ai ba su batan ba kuɗin har kana amsa a ciki kuɗin ba su bata ba kudin ba su bata ba sai ya gaji kana yace to amma amma dai za a za a zarge algarka je ba ma zai gudu ba ga hannunsa a buga anko dai in an samu a biya in ba za mu yi ta zama can ni ne ya aka yi da kuɗin ce na aiki masallaci ne ga su can a cikin masallaci an yi gini da su an yi kaza da su an sai rodi to yanzu yaya za ka je zambiya zambiya so da haka nan musulmi baya sata baya cin tsintuwa mutumin da bai cin tsintuwa za ka ce masa barawo ai ka ci zalinsa yan jarida ku canza tambaya in kun yi tambaya ya ce shi musulmi na ai ku ce masa to amma ko ka karanta risala a cikin risala littafin ko da kai ba ba maliki ne ba amma ba waye kai a risala littafin malikiya babban daga cikin tafin maliki mai an ce wanda ya tsinci abu ya nemi ne shi to kai kuma ya aka kana musulmi kuma kama ce wani kada bi kudu musulunci na yi koya ma a a ce to kaga daga nan hira ta kare ba za a ci gaba da tambayar ka ba kai dai barawo ne amma ba musulmi ba in ma kana jingina kaza ga musulunci to ba kai kai sa ainihin ba ba musulunci ya saka ba kayo wani abu daban ba musulunci ba musulunci ba zai ɓaci ta dalilin ka ba musulunci bai saka ba ga littattafan musulunci duka a gaban mu wannan littafi ne ya yi sata babu ni ban sani ba bakin ku ya mutu illa zikirun wa qur'anun mubinun liyunzira man kana hayya dan ya bada tarbiyya yanzu ka ga tun da muka fara karatu nan ka je wata waya ta motsa za ka ga abu mamaki da ina kallon mai girma yadda ya so ina zuwa ya ɗauko wayansa wayansa kwana ne ya ɗauki nan ina kallon sa ya ne hancin ɓurin ya faɗa ya ɗauko wanda ba ɓurin ya faɗa ya ɗauko wannan ma ɓurin ya faɗa to sarki ya yi haka ya kai talaka ya girmama ɗakin Allah ya darajanta ɗakin Allah nan ba sauran wurare ne ba muna gaban Allah ne ran ya ɗauko bai da wata bukata yanzu a duniya ya kashe ya kashe yau Allah bai sa tsatsai wani wayansa ta yi kuka ba da ko ya sha tairere sai dai Allah ya kiyaye idan kana da wayan ka buɗe matsala lube ta ka kashe in ka san in ka kashe sai ta yi tsura zare jiki ka je waje ka kashe ba za ta yi kar ta yi tsura a jiki tunda ba menene baka ce wai wayan ka ta yi ƙara ne a kashewa ne kuma ka rasa inda za ka kashe sai a cikin mu ba dai za a bi maganan ba kada bi maganan ta yi tsawo in man da wadaka ba ka gani ko haddi ba a haddi a cikin masallaci idan ta ce a yanke mutum hannu ba a yanke masa a cikin masallaci ba a masa bulala kaza a cikin masallaci sai an fidda shi can waje to kai kuma ka zo ka kashe mana waya a cikin masallaci ta yi tartsatsi ta yi kara ta yi ihu ta yi kururuwa bi'sa anta ba masallacin kinkino ne ba kaɗai ba duk ɗakin Allah haka yake wajibin mu ne mu matasa a wannan mu dawo da darajar masallatai mu dawo da darajar shari'ar musulunci mu dawo da kiman al'umman musulmai shugabannin musulunci kana hayyar wa yuhiqqal qawla ainihin don tabbata don magana ta tabbata alal na. don ya tabbatar da maganan da yi akan kafiyar, za a yi musu azaba wannan su ne ayoyin bari mu bi mu ji yadda malam ya yi sharhin maganan Allah ya saka masa da alheri Ya ce wannan aya ta 69 yunazzihu ta'ala nafiyahu muhammadan sallallahu alaihi ai gane Allah na tsarkake manzonsa amma ramahu bihil mushrikuna abubuwan da mushrikai ke jefansa da shi min annahu sha'iru subhanallah wa anna alladhi ja'a bihi shi'run subhanallah faqala wama 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu an yakuna sha'iran ai bai kamata a ce annabi zama mawaki ba murshid ai hada min jinsil mahali wannan yana daga cikin abubuwan da ba sa yiwuwa an yakuna sha'iran wana istihala yana daga cikin mustahili li'annahu rashidun mutadin wai annabi shiryayye ne ainihin abin to takidi ne wasu shu'ara gawuna mawaƙa ko in halakakku ne yan shaye-shaye har ba wani yana cewa shi eh, shi abin ke bata masa rai je wasa gidan malamai bai har yanzu bai sha ruwan bakati ba to da wannan za a kamanta annabi da shi ba zai iya waka ba sai ya sha ruwan bakati to saboda haka nan shi annabi ba mawaƙi ne ba mawaƙa halakakku ne yattabi'uhumul gawuna kuma wawa yake bin su halakakku ke bin su shi isa ko yanzu ga kalli lamarin wannan kaɗai ya isa siyasa na ƙasa ba za ka tsaya a zaɓe ba sai kana da mawaki dole ya faɗi ƙarya da gaskiya a kanka ko mai girman ka kuwa a shirya ma ƙarya a shirya ma gaskiya da ƙarya a tafi ana tabalawa haka to mawaka wannan ainihin wawa yake kashe kuɗin su wurin mawaƙa yadda bai homar gawu ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه saboda Allah ya yanke dukkan shubuhohi allati ya ta'allaqu biha dhalluna wanda patatu kira taiwa da su an rasulihi fa hasaba an yakuna yaktubu ai kaga ya yanke annabi na rubutu kaga ba dan haka ba sai a ce zuwa yi shirya wannan littafi Ko, kaga ai mutum zai zauna ya duba kaza ya duba kaza sai ce yayi littafi akai to bai yi littafi ba au ya kara ko ma ya karanta karatun ballanta na ce tara littafai ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan can karatun sai karatu ya kulle ce shi annabi ne ba ya karanta karanci amma kuma ya zo da abun da mai karance yake zuwa da shi bai iya zuwa da shi ya zo da abubuwan da mai karance-karance bai iya zuwa da shi. Wa akbara ya ba da labari annahu ma allamahu bai sanar da annabi waka ba. Wa ma yambage lahu kuma ai ma kwata-kwata waka ba ta dace gare shi ba. Ba zubin bane ba ba kalan bane ba. in huwa ai annabi ba wani bane ba illa zikiru abunda izo da shi ba wani abu ne ba face tunatarwa ne wa qur'anu mubinu ayan ta gabata ai ma hadha alladhi jaa bihi wannan abun da yazo da shi ba sabon abu ne ba illa zikirun yatazakkaru bihi ulul albab ainihin zikiri ne tunatarwa ne wanda masu hankali ke wa'astuwa da shi suke tunanuwa da shi jami'al matsalibin didiyati wato ƙura'ani wato zikiri ne tunatarwa ne ba zikiri la ilaha illallah akwai shi amma ba da wannan ba akwai azkar subhanallahi wa bihamdihi akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ba wannan zikirin ba ma'ana ya tattaro fadakarwa qur'ani zikirun ya tattaro fadakarwa ya tazakkaru bihi ulul albabi masu hankali na tunanin jami'al matalibi duk abin da suke nema addiriya yaushe ne nake sai muku wani an lokacin da aka fara rikicin rikicin sunna kaza aka annan na yake to shi gaskiya shi ba musulmi ne ba amma mutanen sa malaman garinsa sun samu mushkila to ya roƙo musu ɗakin taro na local government gashi malam ku zauna sati ɗaya idan ku duk abun da idane ku za ku same shi a ƙur'ani ƙur'anin nan naku annan ne ya faɗi annan ma irin muyagun annan nan tunda kabila sana da kiyayya da addinin musulunci amma ita duk wani abun da ke damun ku kwana bakwai ku zauna a hankali ku bi qur'ani qur'ani nan na ku za ku abun a ciki idan ya zama kwana bakwai ta kare ba ga to zan je in karo muku har da abinci zai ba kawo abinci zai sai kaza zai bakin sa ne ya zauna a warware maimakon a ce an raba shi baya son wannan rabo ya fi safi a to kaga kanne ne amma kaga Allah ya matsa bakinsa ya faɗi gaskiya yake ba wani illa zikiru ya tazakkaru bihi ƙur'anin kenan ulul albabi masu hankali jami'a matsalibar diniyati shi yasa kaga wurin karatu ba za ka dinga jin ihu ba kaza kaza kaza kaza a taruwa ihu ai kaza kaza ka tara ai ihu Ha, za ka tada mutane kawan ba kowa ciki ulul albab kila in tafiya ta tafiya sai dai ka ga wani yana hawaye sai dai ka ga wani yana hawaye amma sai ka duba in bacci ake ka fuskanci kai bacci kuke ya kan kai shiru daga kowa idon to ulul albabi ne ba wanda za a yi wuna an faɗi kaza an faɗi kaza wane mu kaza kaza daga bana ya koma kaza a taruwa tattake a yi ihu haula laisu ulul albab qur'ani ba kowa yake amfana da shi ba sai ulul albab sai masu hankali masu nitsuwa suke amfanuwa da shi saboda domin duk abin da masu hankali suke nema akwai shi a cikin ƙur'anin nan Fahuwa huwa alaiha ya tattaro kansu a tamma ishtimalin wa huwa yuzakkiru al Waye wai al-qur'ani yana tunatar da hankula yana kaifafa su ainihin marakazallahu fi fitariha abinda Allah ya ajiye a tunaninsu don Allah ya yi ajiya a cikin tunani washi ne babu min al'amri bi kulli hasanin na yin umarni da duk wani abu mai kyau wannan haida hana an kulli qabihi wa qur'anun mubinu ai mubinon lima yatalabu bayanahu yana bayanin abubuwan duk da ake neman bayanansa wali haza hazafal ma'amula ka kaga aka ce mubinu ko ina ma'amuli wala ƙur'ani ne mai bayani bayanin ne kasuwanci aljanna wuta taurin kai rashin shiriya lalacewa wane ne wane ne bai faɗi bai ce mu mubinu sai aka cire bayanin da ke saboda ina maka bayanin dukkan komai tibiyanun da kulli shi yasa aka cire ma'amulin ba a kawo shi ba ba da aka ce na bayani ga addinin musulunci sai har wanda ba musuluncin ba yana bayanin yadda za a zauna lafiya har yana bayanin yadda tashin hankali ke aukuwa yana bayanin dukkan bayani ne neman gaskiya ai da mamaki mutum a duniya kana musulmi baka san qur'ani ba tabewa ka take tabewa ga arziki tare da kai ga jari tare da kai ga ni'ima tare da kai ga shi yanzu zaka tafi lahira a banza ka zo duniya kaman baka zo ba wanda ya zo duniya ya tafi lahira bai karanta bai san abin da ke cikin Qur'ani ba ya yi asara iyakar asara don haka na aka ce mubinu mubayyinu lima yutlabu bayanuhu duk abin da kaba kace sai ka neme ni bayanin dukkan komai ba zan iya bayani duka ba wanda na sani ne zan iya bayani amma sauran yana cikin Qur'ani wanda ya san shi ya san shi duk abin da ake neman bayanin sa akwai shi a ciki ولهذا هدف المعمول ليدل على أنه مبين لجميع الحق kada fa wani dawo da wurin gobe ka rike kayan ka da kyau tun daga yau na yi maka ya zo wurin yi fito ko alhamdulillahi. ka gani duk abu ina bai shine ma'amuli dama ka'ida ce sun ajiye ta tafsiri ai da dama akan cire ma'amuli abun da ake magana a kai saboda ya gani bai da adadi tunda bai da adadi ko shi kenan sai a shi kawai saboda yawan abu. yanzu inda za a ce zai bayani duk abu da bayani ai ma baka da kudin sai tare. kuma ma wa zai bayani a kullum yan dinga kara shi kenan amma ka ba da formula kai aka ajiye shi haka an ce dai akwai wuraren nan da yawa ai masu irin wannan kwanan hmm? eh in wani eh Eh, shi sa ai kaga ai dun da yan rubutu ka karanta rubutu ya sa ake ce jama'a ba ta wadda mutum rubuce rubuce ba zai fi da mutum ba dole ne mutum ya iya tun da kullum in ka dauke shi za ka samu ƙari wani yanzu ya ɗauki ziri ya sai ya yi littattafai to kaga ga sauran sauran fa duk suna nan tukuna to haka gaskiya ne annahu bayyana li jami'il haqqi bi adillatihi da hujjojinsa a tafsiliyya wal ijmaliya imma ayi bayanin dalla dalla wa imma ayi bayani a dunkule wal batilu yana bayanin batilu wa adillatu butulanihi duk wata barna ai musulunci bai bar wani abu ba baya umarni sai abin da ke zallan alheri ne ko kuma alherin ya fi yawa bai hana sai abin da zallan sharri ne ko sharrin fi yawa cikin sa kuma ga hujjar da ta sa kaza bai da kyau duk abin da ƙur'ani zai ba kyau sai ya maka bayani ga dalilin da yasa ga dalilin da yasa bayan Allah sun yi imani sai ga yanzu wasu abubuwan suna bayyana a gare mu anzalahu Allah kadalika haka Allah ya saukar da shi ala rasulihi Sai wannan aya tana ɗauke da bayanin sai da jijika a wuce aya ta 70 liyunzira man kana hayyan don ayi wa'azi ga wanda ke rayu hashe qur'ani ba nafi da'o bane ba ba wai wani ne in ya mutu ba mallan karanta qur'ani nan za kai kai aiki da shi ya kai ka aljanna ya zama hujjatul laka ba ka bari sai an ka mutu ai ma saukan qur'ani ana ai ma saukan qur'ani duk za a yi maka ai kun ga misali a masallacin nan in yaro da zai sauka uku shi kaɗin ya tafi qur'ani sai ya sauka uku an yi a bayyana jama'a an gani za ta yi sauka uku za ta yi rana daya za ta yiwu Allah ba wata jatuma lafiya tana cewa shekarar da aka fara aka sauka nawa ne ta muna zuwa juma'an farko ta fashe da koka ta ce wallahi mala littattafai na da sun yage in na ɗauko in sa hannu a jiki bacci ya kwashe ni sai in gana zuba yawo a akan littafin ɗin duk sun yage ni na kasa tsina na komai ashe abun na wa yau ga kwana biyu yara sun sauka kwana ɗaya an koma kwana ɗaya kwana ɗaya ma yanzu biyu za a yi awanni <laughs> awanni awoyi yanzu gasan awoyi ake dogawa gasan awoyi ake ashe ba a karanta ne ba na rayayyu ne ba na matattu ba wanda ya mutu du'a yi ke ba. sai dai sai Allah ya ji kan Allah wani Allah ya ji kan malam wani Allah ya ji kan sarki wani Allah ya gafarta wani sai dai ya bi shi da du'a'i amma yanzu yana raye ne zai karanta fasaha ya ci gajiyar fasaha da ke cikin Qur'ani ya ɗora rayuwarsa a kai ya fitar daga cikin furmutsutsin bala'o'in da ke cikin su Qur'ani zai fitar da mu daga ciki zira man kana hayya ai hayyul qalbi mai zuciya mai rai wa'iyahu ina ga wacce da alama zuciya ta na da ta dinga kuka ta dinga yi sosai tana ce so ita ya za ta yi na ce hmm, yi za ki ki ci gaba da ki gani ba maganan tsufa in ka ci gaba da yi za ka ga abin da zai faru tun kana yin kaɗan wata rana za ka gaba kake da tsayin kuma Allah ya karɓi ranka balin lahi lahi kana kan hanya kana da uzuri a gaban Allah an tadda kai kan hanya fa huwa alladhi yashku ala hadha alquran waye mai rayayyar zuciya hayyul kalbi iya hudin nan shine wanda yake tsarkaka akan alqur'ani wannan qur'ani na tsarkake shi shine yake yin wanka ya wanka kada ko ne dauki fa wankan gaske a'a mana tsarkake ayyukansa da zuciyarsa da ransa daga datti kada aflaha man zakka wa huwa alladhi yazdadu mai rayayyar zuciya shi kan daɗu min min al-ilmi yake daɗa ilimi minhu wal amali na da aiki jama'a wata na kuta ina garin nan ita ce general ike so ike ya bai bata kuta ba in dai kana zana kana karatu to labudda ka ga aikin kana karuwa in ko kana karatu aikin ka baya karuwa ha mu karatun ka raguwa yake ya kamata ka gani bana a ramadana me nai ka kwatanta shi da na bara sai ka gani bara sauka nawa kuka yi na alkur'ani bana nawa kuka yi ya kamata akwai ci gaba amma bara kun yi goma bana kuka tsaya a tara ko a goma da kyar ka imanin ku bai daɗuwa. wata goma sha wata goma sha kuna na ya kamata imani na da zuwa yanzu kuna ga in muka tashi ya sake wani masallacin irin wannan za mu saki mu yi hijira na ce da wani za mu hijira za mu koma nariya can daji daji na nan ne inda za mu i ishe mu yanzu wani sa ta baci ne ana cikin karatu za ce za a koma riya ba za a koma ba muna nan a nan hai ba a ce za a koma da ku dole ba an bar muku masallacin sai ku zauna ko ya ba shi nan ba ni ne kaɗai zan tafi da ‘yan wasu masu sha'awar su tafi tare da ni ko a dinga zuwa ziyara ko a shekara hmm? wa huwa alladhi yazdadu min al-ilmi yana dada ilimi minhu wal amalu kuma aiki ma na dada karuwa amma ba ba a ce ana shekaru aiki na raguwa ba ka duba mu sun ci gaba menene mu na nan inda suke ha ya kamata mu duk wani tsohon masallaci mu ruso shi kasa shi ana neman eh, mai gidan kusa da wurin ya sayar himma ba zai sa ce to a faɗa ba ina ce da a ce muna tare da sarakon ce ce to wane ka yi wa wane magana yi wa gidan kuɗi ba kyauta muke nema ba ba kwata za mu yi ba yi wa gidan kuɗi a biya ko da ya ɗan ƙara sai mu ce ba komai tunda muke da bukata ana gama wace to da wa aka haɗa mu da wurin ba za mu dinga sallah muna sallah ruwa na dukkan wasu mu a waje ba in haka ne matasa ba ku yi komai ba kudin ku ba su muku amfani ba lafiyar da kuke da ita ba ta muku amfanin komai ba kun tafi a matsayin kuma biya annabi kun tafi mabiya annabi ga can wancan mabiya wancan ko aladu suka ce za su zo da su cikin wurin bautansu suna da wuri wurin bauta ne fa helicopter ke sauka mu ko yanzu ko da muna da wani can yana can wancan wancan jiyarin ce ina son zai zo sallah kinkino to in yi hawo jirgin helicopter sai na zai sauka to kaga yanzu muna da bukatar wuri yanzu wurin na yayi kaɗan gaya in kana iya ka kwana kana kuka wurin yayi kaɗan yayi kaɗan na <clears throat> bukatan ƙari idi in yazo ka ga mu a rasa inda za mu sa abubuwan hawa wuri ya cika ya cika ya cika ya cika a nan wurin ba dai kuɗi ba ne ko a wurin muka ce to dubu goma goma duk wanda ya zo dubu goma kawai ba mu bukatar komai na kaje dubu goma ka wuce ai kuɗi sai sun saura duk wurin da aka sama in makarantar nan aka samu ta kuɗi za mu biya ta an so sa mata yanzu in suka sa mata mu gani mu kuma mu daina cin abincin sallah kawai za mu fasa ce kau kowa imin alkawari ba zai abincin sallah ba ya kawo min kuɗin nan a zuba a dinga zubawa mu biya su kayan to kaga daga nan za mu ce he mu yi maneji mai mace ba ka gani duk shekara in ka je umra sai an faɗaɗa duk shekara in ka je wuri kaza sai an faɗaɗa mu kuma na nan jiya yau to me amfanin zuwa mu umrorin nan wa yakunu alqur'anu liqalbihi bi manzilati almatari lil ardi tayyibati zaki zakiyati wa yakunu alqur'an qur'ani sai ya kasance liqalbihi a zuciyarsa bi manzilati almatari kaman ruwan sama ne lil ardi tayyiba ga ƙasa mai kyau azzakiya mai albarka ita ce azzakiya tunda kasa kala kala ne akwai sai mu sai an masa hidima wa yuhiqqa alqawl magana ta tabbata ala alkafiri لأنهم صبود كافري قامت عليهم به حجة الله حجة الله تتبت أكانسو wanqata'a ah, ihtijajuhum hujjojinsu duk sun yanke falam yabqa lahum adana uzuri ba su da sauran uzuri wa shubuhati yadulluna ko yudalluna biha na'am tara mana wannan أولم يروا أنا خلقنا لهم من ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون نعم. أولم يروا ويموتاني بسو غني بني با وموتاني باسا غني ني سنة غني أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مو هل التومس دقسنا أرحنا يموت Allah ya mulmula mangwaro ya yi goba ya waye ke waye banda su kuma ga dabbobi ana aman dabbobin ni'ima an'am raƙuma shanu awakai tumakai fahum laha malikuna fahum malikuna laha suna mallakansu kai ina ma za a bi tsarin Allah da hankalin mutane a kwance dabbobinka kana daji kana zaune ba ruwanka na kowa rana a tsaka malan fitina ta zo amma ba laifin bane mun bar Allah mun bar Allah duka wannan sakamakon sabon Allah ne wa zallalnaha kuma dabbobin nan muka horar da su lahu kan zan ce ka je ka kamo saniya yaushe ka saniya za ta kamo ga kahon muna ga katon baki ka ga mutum ya bi ta da gudu ya kama ya makale a jiki ya sarko igiya a kahon ya zarga kafa menene su kama kokowa titir titir da katon sa tiki kwada shi da kasa ya gudu ya zai kama yan ƙafafuwan ya daure yi menene da koka ya shara masa wuka kai ba dan Allah ya hore sa bayan sa ya ta da tunzuri ai mun tudu da dole sai ga shanun daji nan ya ga te maka ga bauna a wurin can ko kuma namijin bauna annan nan eh, daji dajin bai shigowa maharba ma tsere sake ba duk maharbi ne ke iya harbin bauna ba sai su wani da wani Kaji ji ɓauna ɗaya yadda waye ne ke ba mu labarin da ce ɓauna ɗaya sai da ta kai sosai da suka je wajen fataka suka zama suka kashe ta daga nan ta fa suka tashe ta amma wannan ya zo wannan ya zo wancan marbi ya zo da shi uncinsa wancan marbi ya gangaro da shi uncinsa idan sai da aka samu wani wani dan maharba cikin sojoji a abuja ya fito ya zo bi shi ne ya samu ya ballo ta da bindigan gwamnati ma an daɗe ga ya fi shekara goma haka to amma wannan saniyar gida ga ta mutum ɗaya ko koro goma ɗari wa ha mun sauƙaƙe su mun horar muku da su lahu fa ha eh, ko rukubuhu daga ciki akwai wanda ake abubuwan hawa ku dubi raƙumi mutum ya kwantar da shi shekarun durkusan da shi ɗan ƙaramin yaro ya ɗauko buhuna kila yaushe ne ake cewa a ƙaranci za a sa ana ɗora masa buhu goma ko wannan kuka faɗi a nan buhu goma ɗora masa buhu goma kuma in dai kana da ƙarfin ɗora buhu daga nan kuma a doke shi ka hau kai sai kai maka shi gida sannan jigilan ka sako ka zo ka abin na ɗansa ka doke wuyan shi ka yi masa yare ka gaya ya durƙusa yana kuka ka ture buhunan kai wane ne kai wane ne ka kama shi ka huda masa hanci ba zai ce jiya ka huda min hanci ba a a a Allah ya kai mu gobe ya warke ya ci gaba da binka wannan in banda ba don sauƙaƙewa ta Allah ba ku dubi yayin da muke karatun fasahan dabbobi da Allah ya ba su. Hmm? Akwai dabban da igna son kama nama farautar sa yake mutuwan ƙarya. har yi kaman ya rufe ya kumbura kafafuwarsa su ɗaga sama sai ka zo ta tukuna kana kallon ga abinci kai ka zama abinci in kana karanta fasaha kawai Allah ne in ma mutum ta bakin maganan su ɗazu ce wanda masu cewa ba Allah yan nature to ya aka yi dabbobi suka zama haka masu dabara sai dai a koyi dabara daga gare su amma kuma haka ga sunan Allah ya mallaka mana su fadallallaha lahum fa minha rukubuhum wa minha ya'kuluna kuma daga cikin suke ci wala hum fiha manafi kuma gashi suna da kayakin amfani a cikin su wa masharibu afala yashkuruna yanzu wannan bai kai ku godiya ga Allah ba ku san wannan abu daga Allah yake sannan kuma me za ku yi wa addini bayan ka ci ka sha ba ci da sha kaɗai ba an sa maka wurin samun abincin har ka mutu to shi kuma allan da ya halitta maka wannan mai kamata kai masa ka san yana da haƙƙi a kanka manzon Allah na da haƙƙi a kanka kamar yadda iyayenka ke da haƙƙi a kanka amma na Allah na gaba na manzon Allah na gaba ka sauke wannan haƙƙin ga yadda ya tsara ma littafinsa nan ka tsaya ka karanta kana jira in ba ka karanta littafin eh, kana jira sai an baka sadaka tukuna ka yi hadda saboda baka kyauta kai bi isa aya 71 zuwa 73 ya amuru ta'ala al-ibada Allah tabaraka wa ta'ala na umurtan bayi bin nazari ila ma sakhara lahu su kalli abun da ya sauƙaƙe masu min al-an'ami wa zallalaha ya horar da dabbobin nan waje alahum maliki na la mutawa ainihin su dabbobin ikon Allah ka ga suna masu da'a akwai dabban da in bata ga mai kiwon ta ba ba ta kwanta ba ta tafi neman shi sai ta samu shi mutawa atallahu fi kulli amrin yuridunahu minha suke nema daga gareta har mutuwa wani zai mutu sai kaga dabba ita kanta ta damu wane ku duba mutuwan Khalid bin Walid ya da ko mashahuri da ya ce da ya mutu al'umma gaba daya ko ina sahabban manzo Allah suka taro aka yi tsik aka da kogawa ba irin janazar yanzu ba aka yi haya haya ana hira nan wannan na hira wannan na menene duniya gaba ke dakaru kowanne ya Khalid ya mutu sai Khalid ya mutu aka je kan kabari suna cewa ba abun da ya tsinka mutane a wuri kawai sai ga godiyarsa ta rugu da gudu sai dai a kauce ta tsaya kan gabari, ta yi haniniya ta yi haniniya ta yi haniniya kuma ce ku bata. sannan ta juya sannan a kasa shi a gabar shi haka ko ba ku akwai wani abu to amma da nan dabbobi ga shi an more su fi kulli amri yuridunahu minha wa annahu ja'ala lahum fiha Allah ya sanya musu a dabbobin nan manafi'a kasira min hamlihim dabbobin za su ɗauke su da kafin a san mota a san menene wa hamli azqalihim da ɗauke musu kayayyakinsu masu nauyi wa mahamilihim da abubuwan ɗaukansu da abun ɗaukan wa amti'atihim da kayayyakinsu min mahallin ila mahalli hakan za a hijira za a yi wa ne ai yanzu za ka ga ko fulani suna tashi sai a zuba kayan a mota a wuce da shi bauchi daidai gari kaza a sauka su kuma sauran a daji da shanu za ka ga ba komai tare da su daga yan tabarbi sai yan menene ba ma mutane sai ya sabari saboda harkar ta da mata da mata haka ake tafiya nan za a haife ka ka san duk wanda aka haifa a daji na ya ka san namiji ne za ka haɗa shi da wanda aka haifa a asibiti <laughs> ba daɗin ko amma malam bello ya yarda ba haɗawa bai haɗuwa da aihuwan asibiti da wannan haife shi a daji ku je ku yi karatun gaba daya ku shiga wajen sana'o'i ku dawo gaba daya a cikin su ba zai zama kwaro eh? wanda ka haife shi a gindin karbu shine mutum eh, mun da ka ba su bi ga takarda aihuwa ga kaza ga kaza ce yi Kama namiji wanda zai yi wa mutane aiki wanda zai tsaya ya karɓa mutane abin da ya sai wanda aka haifa can ko a haife shi da za a yi na laraba a bai da shi gida amma da shi gida je sai ya gwarzo tukuna Allah ba shi ya dawo cikin gari wa amti atihim min mahallin ila mahallin wa min aklihim min hahaka cinsu daga dabbobin ana cewa menene wai bahaushe da ke cewa saniya na gida gidaɗi goma kashin ki babu na yarwa ko ai yanzu haƙƙahon sai suka ce haƙƙahon shi ake haƙƙahoto duk abinci ne yanzu kan fa da an kaje kwata za ga da sunan jimji ga sunan barkatai amma yanzu an kaje ba babu duka to angulun da ke shan jinin ma an cinye balle da jinin da angulun da waye duk ya zama abinci ba dama ka ga kashi a ƙasa da kashi sai dai ya yi alli da shi to amma yanzu duka harkan ta zama wani abu daban min aqlihim minha wa fiha on, sannan akwai kayan ɗini, ta kaga rigunan sanye nan da ake a yadda gashin dabbobi ne eh dai a ce gashin dabbobi na ƙasa ƙasa ne wa min aubariha haka gashin eh, sufin audugan da take kan raƙuma ita ce ake kai mata wabaru wa aswafiha da sof gashin da ke kan awakansu ko tumakansu za ga ai tumakansu cikin cikin gashi wa ash'ariha haka suwan kuma na tsuntsaye da wane ne satan kayan gida yanzu kafin ɗina ba mu mamaki gashin dabbobi ne da haɗe-haɗe da gaure-gaure sun rama-rama da waye duk aka haɗa muna kallon kamar daga sama ya sauko tsayawa ne kawai ɗaya aiki mu mutane mu zuciya ta mutu ba a san wahala eh? ba masu taujihi to su insha Allah ka ba mu masu mutanen da su fita su dora mu akan hanya su ja mu su samu mu yi abun dole wa ash'ariha asakan kayan gida wa mata'an da kayan jin daɗi ilahiri daga zuwa wani lokaci mu kai dai mu ina nan idan mutum ya hau a kwashe kayan ɗakin a zubar a kawo sabo a sa sai ta wanda ya wuce ya zama shi ya sa kasuwa wurin sababbi wa fi zina kuma ana kwalliya da su wa jamal wa gairu zalika min al manafi'i da wurin wannan duk kayan amfani al mushahadati minha afala yashkuruna Allah ta'ala yanzu bazasu za gode wa Allah ba allazi ama biha da ni'ami wanda ini imtar da wannan ni'ima wa yukhlisuna lahu al-ibada su kebe da'a gare shi wala yatamatta'una biha tamattu'an khaliyan ba haliyan. Bazasu ji daɗi da kalittan nan na Allah ba ainihin su ji daɗi da ita haka kawai ta tafi a banza min al خاليا من الإبر والفكرة باب تناني أكي تنادن نن إكما ترامة تنقيا أنان يو سودا الحمد لله منا دا باكي ما سمع أنا جاء منا دا باكو باكو ما يريد أن يزوى سودا كنن آه، محقورا نن يو نوا إشيرين دا أكو آه تارا وطا ya kai ya na ce ma rike kayan yau mun yi bakotun tuni ya turo ta hanyoyi daban-daban jaka don ya zo sai gashi da kansa ba ni kafin man tashi ma ya ma riga ne zan ce to dama wurinka ne <laughs> dama ce yau Allah ya kawo ta shi kenan don haka nan na san akwai yana ɗauke da wasu shawarwari da zai ba wa matasa da kuma dangane da wannan tafsirin ɗin da abin nan ɗinsu nake jin za ku karatun ya fita da kyau ko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 wanda yake kuma ya biyo ne bayan umarni da muka samu daga wajen mai mataba sarkin zazzau cewar mu rinka zagaya masallatai wanda suke yin tafsiri a wannan wata mai albarka walau na juma'a ko na kamsar salawat to cikin ragayen da muke yi shine kuma yau Allah ya nufa cewar za mu zo wannan masallaci mai albarka domin mu saurari tafsirin nan kuma na san mun saurara dai gwargwado kuma za mu amfana da abin da muka eh, saurara <clears throat> malam mun gode Allah saka da alheri ah, wani saƙon kuma da ya ba mu mu so mu sanar shine ah, kowa ya san halin da ƙasa take ciki na rashin zaman lafiya da waɗansu ah, halaye da ake ciki na rayuwa to shi ne ce yana buƙatan ko yana ba da umarnin cewar a duk taro da aka samu kai irin wannan a rinka ma ƙasa addu'a domin a sami zaman lafiya wanda wannan addu'a ita ce ke rike ƙasa kuma alhamdulillahi zuwa yanzu dai alhamdulillahi ana an fara samun nasara na zaman lafiya din to amma ya ce a ci gaba kada a daina malam sakon da nake da shi kenan kuma kamar yadda ka ce na matasa shi su matasa su ne backbone na al'umma dole ne mai da hankali su koyi addinin nan da muka gada yayi da kakanni kuma mun tabbatar da cewar ita ce mafita a gare mu saboda haka nan mu daure mu koyi mu karanta mu koyi wannan addini namu har illa masha Allah ba yi da lokacin da za a ce an daina eh, karatu eh, saboda haka nan dan takaitaccen jawabin zai kenan muna godiya malam Allah saka da alheri Allah ya maimaita mana na baɗi cikin ƙoshin lafiya da ƙaruwan arziki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ta alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi kamar to na ga sako <laughs> na gode da alheri na gode kwarai da gaske kamar yadda mai girma yi jawabi cewar kuma na kolicin ya turo cewa lallai a ci gaba da du'a'i eh, wa ƙasa wa al'umman annabi muhammad musamman musulunci da musulmai yadda aka tufofu a duniya ake neman ganin bayan addinin ake neman ganin bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya budda da ake iya gurgudu sai kusan nan mu za a ce mu wa'annan mu uzamin wanda suke nan maduwa in yi kawo su musamman yan itikafi ne kuma su ne za su ci gaba da wannan du'a har sai illa masha Allah sai landa aka ce sarkin musulmi ya ga wata ta yi fa mu kaga tafsirin ma ba ma rufewa hmm. ina dan budi yau in an ce yau yau 29 ce ta to sai gobe in dare ya yi ce an ga wata shi ke nan ƙura'an mu a buɗe ba sai mun nemo an buɗe ba <laughs> ya nan buɗe saboda haka na alhamdulillah ci gaba kan da du'a za da kuma ganin duk kowanne matashi ya gwargwado yadda ake gani to kowa shi da yake na ba da daidai gwargwadon ƙarfinsa abin da zai iya yi wa addini musulunci daga cikin abin da zai tabbatar maka ma ainihin da haka masallacin da ba mu je gidan wani neman taimako ba wa'annan yara mu ne muka taru muka yi masallacin da tsofaffin haka muke sa da su ba ka gane wannan tsoho ne ba ka gane wannan attajiri ne a cikin nan akwai lakcarori akwai janar janar akwai menene amma ba ka gane ɗaya daga ciki ga su nan gaba ɗaya irin su da hafta yi da kasan yunifom aka ɗinka musu a masallacin ko an yi zo sai a bashi dinga sawa to haka nan aka abin da haka ake tafiya alhamdulillah insha Allah muna roƙon Allah ya mana ainihin muwafaka kuma Allah ya tsare mana ƙasar mu ya kare mana addinin din masu neman ta da makirci na waje musamman ainihin Allah kai mana maganin su Allah ka dammara su kafin su dammara mu Allah ka wargaza tsarin mu munafukan cikin mu masu yin rubuce-rubuce su aika san ga abin da ake kuma magana nan ba haka take ba ƙarya ce to Allah kai mana magana su Allah ka mayar da kaidin kansu Allah ka mayar da kaidin kansu kuma Allah ta'ala ya saka da alheri yadda ya zo saurari abin nan kuma alhamdulillah Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya kara masa ah, ƙwazon aikin ɗin muna son ba wannan ne kaɗai zuwan ba zauna sun wata rana juma'a juma'a dinga ganin sa wani lokaci mu ma yi mu ma abin namu ne ya ga wata rana mu gaishi eh, <laughs> ah, ya gabata a sani ya bari to daga yau za mu samu masu sa ido <laughs> da kun gan shi kake to an gan kawai to Allah ya taimaka don da kanan sai mu tsaya a haka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in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 وجملنا بالآفية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن مرة اللهم بارك لنا في أسماعنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ba ni na waɗannan ciki. Na waɗannan ciki. Alaikum salam.